haka kuna sauraren shirin labarin matasa wanda studio Kalangu ke shirya muku a kowace sati. Wadda ke gabatar muku shirin aisa Hamadu ina tare da Tarna Ahmed. Barka da warakar Tarna. Barka aisa. ya kike yau mi muka kama abokan matasa a cikin wannan sati to aisha za mu fara shirin dai da wani shirin kasa na 'yan mata masu jagoranci da aka yi a nan birni ya mai sannan a cikin labarun za mu je can tawa babban birnin adar inda za mu kawo zancen wani matashi dan makaranta wanda yake amfani da futun shi na makaranta domin ta iyayen shi ayyukan gonaki sannan a takaitaccen jawabin mu na musamman shi ma za mu dauko zancen wani taro da aka yi a nan birni ya mai bisa zancen kokowa da sassauran ra'ayi da wani tsari da ake ce ma initiative 'yan million dc 2021 wanda ya tara matasa da dama da suka fito kasashen afirka sannan kamar kullum a ƙarshe za mu ƙara wa'annan labarun da labaru wasanni musamman kofin cin kasashen afirka kuma da athleticism ko kuma sakuwa. To ai kamar yadda na faɗi miki za mu fara 'yan labarun da wani tsarin ƙasa na 'yan mata matasa musamman ga hayya shugabanci kuma da ƙwarewa. Shi dai wannan taron ya haɗa 'yan mata wanda suka fito birane takwas na jam'uriyar Nijar a nan Yamai. Haka ne Tarnau, haɗuwar da aka yi ya ba 'yan mata matasa ilimi, mu saurari rahoto. matan masu taimakawa 'yan matan ga kowansu 'yan mata biyu an ka bata don ta kama musu 'yan matan gogo suna da basira kwarai a cikin jihohi na ƙasar niger ta zaɓo 'yan mata ta kawo Manyan mayan su duka girka kamfani ko ma'aikata ta kansu yake cikin hankulansu akwai kuma cikinsu masu son zama manyan likitoci akwai kuma har yanzu waɗanda suke so su yi ƙoƙari domin a bari ma 'yan mata aure tun ba su kai ba suna kuma son su yi ƙoƙari abin da zai sa a sa 'yan mata lakwal saboda waɗanga abubuwan duka yasa nake taimaka ma rahana da latifa domin su zama masu taimaka ma mutanensu na haɗu da mutane masu mahimmanci kuma mata masu yaƙi domin ci gaban rayuwarsu. Nima ban daɗe da cika shekara goma sha bakwai ba. Na zo ne domin in koyi aiki game da kimiyya saboda kimiyya tana kawo karuwa a cikin rayuwarmu kuma a wajen basiranmu tana taimaka mana sosai don haka kiran da zan mamata shine mu tashi mu nemi na kanmu lafi oze rien n'est impossible to yaya ne aisa ko ke kina da kwarewa a wayannan hanyoyin haba kan uwa kai ma ka sani mana Za mu je garin Galo cikin Region Tawa, inda akwai matashi na University wanda ya zaɓi ya yi aikin gona ya taimaka ma iyayen shi bisa ga ya tai ƙasashen waje ya yi nema a cikin damana. Eh haka ne Aisa shi dai wannan matashin sunan shi Muktar Suleiman kuma ɗalibi ne wanda ke a aji na lisansa a can babbar jami'ar birnin Tawa. Shi dai wannan matashi ya yi fira da abokin aikin mu Abdullahi Ausu bisa kan ayyukan da yake yi. Ina jin daɗi duk lokacin da na ga na cikin wannan ayyukan ɗashi. Sannan kuma ina jin daɗi in na san cewa ina nan tare da tsohi ina nan ga kama musu saboda yau duka abin da za ka yi ya kasance kana tare da iyayenka to suna cikin abubuwa waɗanda suna ba ni ƙarfin gwiwa na in ta yi wannan aikin daji tun ainihi na uwaye na kakanni na duka kowane an san manomi na don ka ba wani na cewa yanzu saboda ina ɗan lakwal bari in juya ma noman baya ba saboda duka abin da ya kashe mu yau saboda mantawa da iyayen nan da muka yi da mantawa da ƙasar da muka yi shi yasa wannan abubuwa in na tuna da su sai in ga kawai bari in koma wajen bangaren tsohin na in musu yadda ya kamata ko ba komi na samu albarkacin su haka ne wanga matashi ya kamata a yaba mishi A cikin takaitaccen mu na Asabar za mu yin bayani saman taron da aka yi na matasan kasashen Afirka. Eh haka ne Aisa shi dai wannan taro wanda aka yi ranar goma sha biyar da sha shida na watan Julai. A nan ya mai ya haɗa matasa da yawa inda suka tattauna akan batutuwa da yawa kamar karatu, rashin aikin matasa ko kuma bakuncin haure wanda ba bisa ka'ida ba. A cikin wannan taron dai an dauko zance yaki da sassauran ra'ayi. A saurari jawabi da studio kalangu ya haɗa muku. Matasa daga dukkan sassan nahiyar Afirka sun kasance kasance a Yamai a ranakun Litinin da Talatar da suka gabata inda suka halarci zaman taron matasa kan karfafa zaman lafiya da rigakafi da tsatsauran ra'ayi da kuma shirin da ake kira Initiative 'yan miliyon DC 2021. Shugaban Majalisar Matasa na kasar Mali Sidi Aliyu Ulbana ya bayyana cewa wannan haduwa ce mai albarka sosai. Duka abubuwan da yau matasa suke fuskanta a yau suna cikin muhawarar wannan haduwa. Kenan an kirkiro da hanyoyi a yi muhawara mai zafi bisa maudu'in safarar bakin haure tsatsauran ra'ayi a matasa suna bunƙasuwa a Afirka yana da mahimmanci a gane haka a mayar da hankali ga matasa da kuma dafawa matasa. Najeriya ƙasa mafi yawan al'umma a nahiyar Afirka ba a barta a baya ba duk da yake matasan na fuskantar matsaloli da yawa kamar ta'addanci da rashin aikin yi wakilin su ya yi kira ga takwarorinsa na wasu ƙasashe da su shiga siyasa domin kare muradun matasa. Bello Shagari shine shugaban majalisar matasa na Najeriya. Najeriya in za shekarar da ta wuce an samu ci gaba saboda mun nuna cewa sai an yi da mu kuma yanzu ana yi da mu kamar yanzu a majalisa muna da matasa sosai a nahiyar afirka muna kokarin mu ga cewa haka ya tabbata a sauran kasashen ma baki daya to wannan abin da muke kokari mu kenan mu zo da murya guda daya domin biya bukatocin matasan da suka bace suka tsinci kansu cikin kungiyoyin masu dauke da makamai ko yan ta'adda ya kamata su dawo kan hanya madaidaiciya domin a dama da su cikin ayyukan ginin kasashen su in ji mummuni diyala shugaban gamayyar majalisar matasan kasashen jason sahel kuma shugaban majalisar matasa samun burkina faso da zaran kuka gane kuna bisa mummunan hanya ba abin da ya fi ku dawo bisa hanya mai kyau a datse abubuwan da ba su da amfani ga al'umma al'umma koyaushe suna da buƙatar ku ku dawo mu gina ƙasashenmu tare shine abu mahimmi. Mahalarta wannan zaman taro na kasa da kasa sun tsayar da wuri zuwa ga kasashen Afirka. Sidi Mohammed, mamba a majalisar matasan Nijar ya karanto wasu daga cikinsu. Mun buƙaci a rika saka matasa a cikin kowane tsari na karfafa cuɗayya wajen kokowa da barazana ta'addanci da kuma yaƙi da jawabai da suke kawo tsatsauran ra'ayi. Sannan a saka tsarin Islamiyya a cikin koyarwa domin tabbatar da gaskiya da kuma kuma darajanta ce ƙasa. Majalisun matasan Afirka goma sha biyu da majalisun matasan takwas na jihohin Nijar ne suka halarci wannan zaman taro na kasa da kasa a Yamai. Yanzu kuma za mu shiga cikin wasannin motsa jiki. Baru wasanni na wannan lahadi dai zamu fara su da cin kofin kasashen afirka na 32 shekara 29 bayan cin kofin afirka da ta yi a can baya kasar algeria a gami na biyu ta sake cin wannan kofin na afirka yan wasan feneka sun lallashe yan uwansu na senegal a can birnin kero da ci daya mai ban haushi wannan kwallon ɗaya dai yan wasan algeria ne ya sa shi wanda ake cima bahada buneja a jiya a minti biyu lokacin da aka fara yan wasannin. Laifin daɗi karewa nan muka kawo muku ƙarshen shirin labarun namu na matasa na gode sauraren da kuka yi min na gode gare ka tarnan.